ƙalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan masifa ta tashin hankalin waɗannan miyagu sai dai addu'a yanzu yanzu nan rahotanni ke fitowa 'yan bindiga waɗanda suka hana al'umma su zauna lafiya sun sace 'ya'yan wani mutumi wasu ɗaya ubansa ɗaya ma'ana sun sace yara guda uku 'yan gida ɗaya bayan sun sace yaran 'yan gida ɗaya sun nemi a basu zunzurutun kuɗi naira miliyan ɗari mahaifin nasu ya yi buga-buga ya samu ya haɗa naira miliyan sittin ya ba ɗan acaɓa ya je ya kai ma waɗannan 'yan bindiga wanda a lokacin da ya kai ma 'yan bindigar saka anshi naira miliyan sittin sakamakon sun daidaita a kan a basu naira miliyan sittin ɗin bayan sun karɓi naira miliyan sittin ɗin suka harbe mai mashin ɗin da ya je kai waɗannan kuɗi sannan kuma yaran guda uku su ma suka kashe su. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un al'umma ku tsaya ku kalli wannan bidiyo daga farko har ƙarshe domin ji da ganin cikakken wannan rahoto wannan al'amari na tada zaune tsaye da tashin hankalin 'yan bindiga shine mafi girman abin da ke damun al'umma a halin da ake ciki yanzu kafin mu sa muku cikakkun waɗannan rahotanni idan yau ne zuwanku na farko a cikin wannan tasha ku daure ku danna mana alamar subscribe Aka zalika ku danna mana alamar like akan wannan bidiyo da kuke kallo kamar haka. Yanzu yanzu nan waɗannan rahotanni ke fitowa. Masu garkuwa da mutane sun kashe wasu 'yan uwan juna su uku, tare da wani mai babur bayan da suka karɓi Naira miliyan sittin. Da farko dai, kamar yadda rahoto ya fara nunawa, 'yan bindigar sun sace 'ya'yan wani bawan Allah wanda ya kasance yana sana'ar saye da sayarwar shanu. Bayan sun sace waɗannan 'ya'ya nasa guda uku shi ne suka buƙaci dole sai ya ba da zunzurutun kuɗi naira miliyan ɗari idan har yana so a saki waɗannan 'ya'ya nasa kamar yadda rahotanni suka nuna. a lokacin da ya kasance sun nemi waɗannan kuɗi aka shiga dai sasantawa kamar yadda ake ciniki da su. har ya kai ga an samu matsaya a kan za su daure su yi haƙuri su anshi naira miliyan sittin bayan ya kasance an kai wannan matsaya sun amince za su anshi waɗannan kuɗi naira miliyan sittin shine aka samu mai mashin aka haɗa da kuɗin ma'ana aka ba basa kuɗin ya tai a kai musu bayan ya kai waɗannan kuɗi ne kuma 'yan bindigar suka aikata wannan mugun lamari wanda suka kashe wanda ya kai kuɗin sannan kuma suka kashe yaran da aka zo karɓa. jaridar daily trust nigeria ta ruwaito cewa lamarin ya faru ne kusa da dajin garin dogo a yankin karamar hukumar lau ranar lahadi a nan ne wannan al'amari ya faru wanda ya yi matuƙar ɗaga ma mutane hankali duba da yanayin yadda wannan al'amarin ya faru ga cin amana ga zalunci ga yaudara ga ya'inci sun anshi kuɗin sannan kuma sun kashe waɗanda aka kai kuɗin saboda su sake su har zuwa yanzu al'ummar da ke rayuwa a yankin da wannan al'amarin ya faru suna ƙara rayuwa a cikin ɗarɗar sakamakon miyagun waɗannan mutane waɗanda suka hana al'umma su zauna lafiya mahaifin waɗannan yara da mahaifansu sun fada a cikin wani irin yanayi sakamakon yaran ga baki ɗayansu ukun da aka kashe uwarsu ɗaya ubansu ɗaya ‘ya'yan uwa ɗaya ne haka zalika ‘ya'yan uba ɗaya ne wanda mahaifin nasu ya kaɗu sosai duba da yadda wannan al'amari ya gudana sun nema a basu kuɗi an ƙoƙari an haɗa kuɗin an kuma kai kuɗin sannan sun kashe yaran al'umma da dama sun koka akan wannan al'amari sannan kuma ana ƙara roƙon mahukunta akan a daure a ƙara dagewa a ƙara mai da hankali wajen ganin an kakkaɓe waɗannan gurgurbi ma'ana waɗannan azzalumai waɗanda suka ɗau makami suka hana mutane su zauna lafiya inda mutane ke kokawa akan mafi girman tashin hankalin da suke fama da shi yanzu bai wuce na 'yan tada zaune tsaye ba ma'ana bai wuce wannan tashin hankali da 'yan bindiga suke jefa mutane ba na babu gaira babu dalili inda al'umma suke ƙara roƙon mahukunta da sauran shugabanni akan a taimaka a kawo ƙarshen wannan al'amari ta ɓangare kuma na malaman addini a kowane lokaci sukan yi wa'azuzzuka a mimbari daban-daban inda suke ƙara jan hankalin waɗanda suke rike da madafan iko akan kare rayukan al'umma dukiyoyinsu 'ya'yansu da duk wani al'amari nasu zaman lafiyar su raya su nauyi ne wanda Allahu subhanahu ta'ala ya ɗora muku ba ƙaramin jidali ba ne ya kasance a riƙa zubar da jini irin haka inda suke ƙara da jan hankalin mahukuntan akan kuna ƙoƙari ku ƙara ƙoƙari ƙoƙarin da zai kasance kun hana gudanuwa da faruwar wannan al'amari a daina zubar da jinin mutane na babu gaira babu dalili wanda waɗannan azzalumai suke gudanarwa sau da yawa rahotanni kan fito na sojoji sun samu nasarar ruguza sansanoni da kuma wasu daga cikin ƙashin bayan waɗannan azzalumai sau da yawa 'yan sanda kan samu nasarar kama wasu daga cikin 'yan fomomi masu taimaka ma waɗannan mutane sau da yawa akan kama masu masa safarar makamai safarar kayan abinci abubuwa da ya gasu nan birjit hakan ya nuna a ko da yaushe jami'an tsaron suna iya bakin kokarinsu yanayin dai al'amarin ne sai an ci gaba da hadawa da addu'a kamar yadda malamai suka kara da cewa wata musifa wadda ake ganin takici taki cinyewa dan adam dama ba wani abu zai iya kansa ba ya koma ga Allah shine mafita Allah subhanahu wata'ala shike da ikon canza kowane kala al'amari a san ya yasu a lokacin da ya a yayin da ya a inda ya a dage a mai da hankali a jajirce a ƙasƙantar da kai a ci gaba da roƙon ubangiji a cigaba da gaya mai halin da ake ciki na waɗannan mutane waɗanda suka kasance su ma mutane amma suka zama azzalumai wanda suke kashe mutane kisan babu gaira babu dalili sun hana al'umma su zauna lafiya inda malamai suka ƙara da cewa akwai lokuta mafi inganci mafi girma waɗanda Allah subhanahu wata'ala na matakar karɓar addu'a bayi a irin waɗannan lokuta inda malamai suka ƙara da cewa a dage a su. malamai sun faɗi lokutan kamar haka inda suka ce musamman gurabe na sallolin farilla da ake gudanarwa musamman a lokacin sujjada da asuba ko cikin dare malamai sun ƙara da ba da wani sirri inda suke cewa da'adda'a da mutum zai a rika fara ta ma'ana a buɗe ta da salatin wanda ya fi kowa tsarki da daraja wanda Allah ya fifita ya zaɓa wanda Allah yake so fiye da kowa shine manzan rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da addu'a da za a yi a fara sa salatin annabi a ciki idan har ya kasance an fara da salatin annabi tsakiya addu'a an yi salatin manzan Allah ƙarshe an yi da ikon Allah bi izinin bi jadi rasulullah malamai sun ce wannan addu'a tana karbuwa da gaggawa inda malamai suka ba da hujjojin irin yadda addu'a ke tasiri shine kansa jami'an tsaro na sojoji koda sun fafata da waɗannan 'yan bindigar za ku ga koda rahotanni sun fito sai dai a ce jami'an tsaro sun yi nasarar watsa 'yan bindigar sun yi nasarar kashewa kafin ya kasance su taba jami'an tsaro daya akan daɗe sannan kuma riba addu'a ce kansa ake kama waɗanda suke masu safaran makamai sakamakon muddin da waɗannan masu safara to ta'addanci fa ba zai taɓa ƙarewa ba sakamakon dama shi wanda ya fake a daji yake zaune a daji babu abin da zai iya makan saface wanda aka yi mai dole akwai waɗanda suke rayuwa a cikin ku waɗanda suke kai kawo a cikin al'umma waɗanda suka kasance su ne ƙashin bayan da ke hasasa wannan tashin hankali wanda abin takaici wani time ɗin sai an kama wani kaga har shi ɗan gari ne kuma garin na cikin tashin hankalin har da shi kuma aka jefa garin a cikin tashin hankali wani ma tsananta bincike ya sa an ɗau wansa ya sa an ɗau ɗan uwansa a 'yan uwansa ya sa an saci mutane da yawa sakamakon wani dan abu da ake basa shi sa a kullum a duk da haka ake ƙara jan hankalin mutane sai kun rika lura da ƴan uwan kuma waɗanda suke kai kawo musamman waɗanda rayuwa suke canzawa a lokaci guda Batun ba wata kwakwara sana'a gare ba inda jami'an tsaro suke karawa da cewa matsalar tsaro ta kowa da kowa ce haku al'umma sai kun rika sa ido ku ga lura da wake kai kawo a cikin ku a duk lokacin da ya kasance kun ga wani wanda ba ku gane mai ba sai ku yi kokarin sanar da jami'an tsaro su bincike sa bincike daidai da wanda ya dace da shari'a al'umma ba so muke wannan rahoto ya ci gaba da tsaro ba ma'ana ba so muke wannan bidiyo ya ci gaba da tsaro ba lallai takaitawa zamu da shi a wannan lokaci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 haka zalika muna sanar da ku idan akwai abin da kuke son sanar da mu akwai bangare na comment wanda muka ba cikakkiyar dama akan za ku iya mana magana kai tsaye ta wannan bangare sai dai muna sanar da ku ya kasance duk abin da za ku yi mana magana a kansa ingantacce ne sannan kuma sahihi ne duba da yadda sahihai kuma ingantattun abubuwa kaɗai muke kawo muku. sannan ku danna alamar ƙararrawa ta yadda muna ɗora sababbin rahotanni kai tsaye za mu rika turo muku su har zuwa gaban wayar ku ma'ana a cikin sauƙi ba wai sai kun shiga youtube kun sacin kun nemo mu ba kana za ku kalla al'umma muna tare da ku a kowane lokaci